rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ba ta da sanin wanda ya bada umarnin hana ko sokan jirgin sama a babban filin sokan jirgin saman da ke garin maiduguri a ranar juma'an nan ne dai hukumomin sojan najeriya suka hana soka ko tashi a babban filin sokan jirgin saman maidugurin an daga jami'an soja da dama a babban filin sokan jirgin sama a daidai lokacin da aka gama tantance wasu manyata aikin umara zuwa kasar saudi arabia su fiye da 200 wurin ga bisani hukumomin tsaron kasar suka shaidawa ma'aikatan jiragen cewa babu wani jirgi zai tashi ko kuma ya soka a wannan babban filin jirgin sama duk da cewa akwai wani jirgi guda da ke dauke da uwar gidan gwamnan jihar borno hajiyana na kashin shatima a sararin samaniya a wancan lokacin wanda ya ɗebi wanni da dama a sararin samaniya ba tare da samun izinin soka ba sai daga bisani an ba shi damar sokan kanar muhammad dole shine mai magana da yawon rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri wannan ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba ma abin ba ba ba ba ba ba ko ba ba ba wannan ba shi ma dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin borno senator muhammad alindume na ɗaya daga cikin mutanen da aka hana shiga jirgin yayin da jirgin ya tashi ya koma ba tare da ɗaukan fasinja ko da guda ba ko me yake ji game da aukuwar wannan lamarin ko ma soja ne ana yin wani abu haka za a yi wani bayani a faɗa ga dalilin ana yi haka to kamar akwai wani eh, jami'an tsaro ne da aka zuba a eh, wannan filin sokan jirgin sama eh,

sai dai wannan ya sa wasu 'yan kulob da ake kira Borno shall be free kiran taron manema labarai wadda shugaban takumar gana ya kira ga gwamnatin tarayyan kamar haka. Kirana da gwamnati tarayya ta dubi Allah ta dubi girman Allah rashin adalcin da ake yi da yana kalla ma mutane wallahi sai Allah ya tambaye shi ko yana so ko baya so kuma duk abin da ya sami mahajjatan nan a kansa ne eh shi ya sa muka fita muka gaya mishi shi Jonathan zai ji da kuma sauran hukuma su fita dan Allah dan Annabi su fita sauran jirage bin da za su tashi nan su fita zo a tayar da jiragen a maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya